من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa مسؤال masu Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin shek Abubakar Mahmudu Gumi ina yi mana sallama ga baki ɗaya ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. bayan sallama ta musulunci yawa musulmi in ba manta ba muna karatun littafin shehin malami abu zakariya يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه ina jin mun karatu a lokacin saboda uzura na tahiye-tahiye yasa muka kwana kaba'ira da goma sha bakwai sha takwas yau insha Allah ta'ala za mu tashi kaba'ira ta goma sha tara shi ne abin da ya shahi wato shaye-shaye su da dama wasu sun ɗauki cewa abin da agiya wagata ruwan kwalba dama manzon Allah hikima gare shi sallallahu alaihi wasallam da aka cima khamru duk abin da ke lulluɓe hankali wanda an tanade shi don wannan abun ya zama giya kullu muskirin khamrun duk abin da ke samaye giya ne wa kullu khamrin haram duk duk da a giya kuma haramun ne giya da nau'ukan ta gabaki daya su wiwi su shalisho su kashin kadangarai su taramol yawari babu takalmi kokin duk wani abu da kasan yana samaye giya ne ko menene? idan mutum ya ɗauki wani abu mai sama ya hisse ciki wallahi ya sani ya yi kuskure duk da sigari wakka rosman ko benson su kansu masu na sama yi shaƙe in ya bugar da mutum yana sa shi maye shi ma yana yanzu zama haka nan amma duk da yake akwai wanda ke shi magani ne to amma yadda aka umfani da shi sai ya zan yana buga hankalin mutum ko kurkura ko gumbe duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da dole sai mutum ya taka wanda su don mi saboda kar mutum ya faɗa cikin abin da ake cima giya bai sani ba abin da ya sa musulunci yawon cikin giya saboda tsawon hankali hankula suna darajar da shari'a ta yi taradin a yi tattalinsu kan mutum ya rasa hankali ne shi yasa a shari'a duk wanda ya bugi mutum ya haukace diya raƙumi ɗari zai basuwa saboda shi hankali shi kaɗai in an karawa mutum da shi kawai an kashe mutum na shi yasa shari'a ta tara duk wanda ya sha giya a mai bulala nawa bulala tamanin shine haddi na wanda ya sha giya ya aka kamo shi tana zuba ga baki ne ko ya yi amanta to za a yi bula 80 don mai sabar ka gobe ko ba giya ta yi lokacin da laraba suna sha kware da gaske da Allah maɗaukacin sarki ya tuya haramtar da ita ya zo zai haramtar da ita sai da ya rage mata ƙarfi don suna yin giyar suna da bino da inabi a cima sai ya cima bayan ya gama cima sai a dinga giya da shi ana share yana bugar da mutane to shi ne allah maɗaukakin sarki saboda hikima yana son ya rage masa habbai wato kada a azama a ce gaggab ɗaya a bari sai aka ce bari a fara gina mata ƙarfi tuku Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir wa yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambaye ka dangane da hukuncin giyar caca Allah ce kul ka gaya musu fihi ma ismun kabir a cikin su akwai zunubi wanda a babba cikin giyar caca akwai zunubi wanda a babba fihi ma ismun kabirun a cikin su giyar caca akwai zunubi babba sai Allah ta'ala ya ce wa manafi'ul linnas amma akwai dan amfani ga mutane tata akwai dan amfani bai da yawa giya akwai dan amfani bai da yawa in kai labari da mashaya giya sai ka ce ku misa ku shi wallahi ban in samu relief wa in ya sha sai ji kawai ya dan samu ya dan samu sassabcin rayuwa shi yasa suka shanta kaga wanga ba gaskiya bane a ce yanzu qur'ani bai iya kwantar ma da kalinka ba ka iza masallaci kamar ka natsu sai ka sha giya kaga wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske to saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce akwai dan amfani amma bai ce a bari ba kaga nan an rage masa ƙarfi duk wanda annan zai ji an ce akwai zunubi wanda a babba ismun kabirun zunubi babba kaga daga nan an soka musu wani abu zai sa su fara kyamata da aka sake kuma sai zan wata rana wani ya sha giya ya dinga bara sallah ya yi ta sallah ya yi ta sallah ya yi ta sallah su wanda a bayan ba su gane ba kai ne sai da ya gaji sai cikin wasu shin kun gaji ko a ƙara muku gaba ba hankali sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayati ya ayyuhal ladina amun la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku masu imani kada ku sanci sallah alhali kuna cikin maye kuna cikin halin bugarwa hankalinku benin har sai kun san abin da kuke faɗi ma'ana kada ku sanci sallah sai kun san abin da kuke sai kun a warɗi to sai zan waɗanda abin ya zama amurin azimun suna shan ta kayan lokacin sallah ya yi ko da lokaci ka yi sun riga sun saku sai su fi sallah amma dai ba su bari ba ya an ka share sahi ko da magari ko da azur kai ta sake su ba a kuma sha kuma sai da daddare ya an ka share daddare kuma bayan an gama salloli kuma sai mutum ya ce kwanci ne kuma sai asuba to haka na suna wani abin ya zama amuran azimun turan nan sai wani abu ya faru mina na ya faru wani ya gayyaci jama'a wurin walima to da ya gayyace su ya kawo nama ya kawo giya duk kowa ya sha an ci duk abin da aka ci don lokacin in balarabe ya gayyaci ya yi gayyata in bai kawo giya wato kuma ba a koyi ba cikin kayan sha da aka kawo irin nan da aka kawo maltina a kawo coke a kawo exoptic five alive to shi balarabe sai ya kawo giya walima ta kai walima da aka kawo giya an ka sha an ka sha an ka sha sai faɗa ya tashi cikin mashaya giya kasan wani ji in taɓa faɗa a kai ɗa'o bai kai bai kawo sai safi ta faɗa tunan sai wani ya ciro gindin raƙumi yagge da aka ɗari ma raƙumi sai bigiyo ne kai sai kai ne ya fushi jini ya yi watsi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi ya ayyuhal ladina amanu ya fi masu imani innamal khamru sanadai ita giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na neman sa'a ko in ta ko in dawo suna da irin wa'in abubuwa in mutum zai tafiya ko zina kasuwanci sai ya ɗauko na abu ya murza ya kaɗa ko ya jefa in a mara ni rabbi ya zo to sai ya in na ha ni rabbi ya zo sai ya dawo gida to sun da kibon neman sa'a sun ne azlam na neman sa'a kenan a ta ko a dawo Allah maɗaukakin sarki ce rijison wa'annan abubuwa ƙazanta ne kuma min amalin shaitan suna daga cikin ayyukan shaitan da giya da tata da gumaka da kibano neman sa'a dukkan waɗanga ƙazanta ne kuma na daga cikin aikin shaitan ko ka ce ƙazanta ne cikin aikin shaitan suna da muni waɗanda abubuwa ko cikin aikin shaitan sai Allah ya ce buhu ku nisance su gaba ɗaya a bari duka gaba ɗaya a bari la'allakum tuflihun domin ku samu babban rabo in ku nisanci za ku ku rabbanta Allah ta'ala ce innama yuridu shaitan abin sani kawai shaitan yana nihi an yuki a bainakum al'adawa shaitan na son ya aukar da adawa tsakaninku wal bagaba da kiyayya fil khamri wal maisir a cikin giyar tata wa yasuddakum kuma shaitan na son ya kange ku an zikirin lahi daga ambaton Allah wa an sala kuma shi ɗana sanya kan daga barin sallah domin duk ɗan caca sallah ba ta hoyi shiga cikin rai ne ba duk ɗan giya bai hoyi kiyaye sallah ba to shi ɗan naka sanya kange ko daga ambaton Allah kuma barin sallah sai Allah ta'ala ya ce fa hal antum muntahun shin ko za ku bari in ji Allah madaukakin sarki sayyidina Umar ya ce ya Allah in ta haina in ta mun bari mun bari ya Allah mun bari sai sayyidina Umar radiyallahu anhu to lokacin da aka saukar da waɗanda ayoyi shikenan aka jama giya layi da Allah ya saukar da wadannan ayoyi sai kaga cikin garin Madina tuluna na giya aka dauko a lemewa kowane kofar gida da ka sani a to a leme tuluna na giya lemewa ɗaya na akai kai sai da ya zan duk inda ka bi cikin garin Madina giya ta ga ta lemewa ɗaya na akai har sai da aka yi babi shin giya in ta taba tuwahin ka tana sallah ko ba sallah saboda bisa da qur'ani ya ce rijisun ƙazamta ne na jasa ne shi yasa wasu malamai suka yi akan cewa ruwan giya in sun taba ka ba su sallah sai ka wanke tuwahin wasu malamai suka ce a'a ai ƙazamtan ma'ana ne aka magana Ƙazamta ce cikin jikinta saboda tana kawo matsala amma asalin ruwan ba najasa ne haka malamai su kai sabani game da wannan har yanzu kuma sabon yaran su wasu malamai har yanzu ba su yadda ba giya in taɓa tuwayen yanzu sai ka wanke suka salla yadda ka san tsari ya taɓe kana har yanzu akwai malamai da suke da wannan fitawa akwai wasu malamai suko suna ganin cewa ai babu komi don ruwan giya sun taɓa ka wallahu a'lam kenan yawa musulmi kun waɗanda ayoyi duk musulmi mai imani haramun ne ya sha giya ko ya sha duk abin da ka sama yi ko wani iri na duk da ya kaso ne ya an ka ce ma wanga abin yana alaka da sama yake ta mutum ne don mi saboda faɗar manzon Allah da ya ce kullum muskirin hamrun wa kullum muskirin haram dukkanin abin da ke sa ga maye giya ne ba duk abin da ke sa maye haramun ne Allah ya ba mu ikon ganewa faqad naha azza wa jalla fi hadhihi al-aya anil khamri wa yi Allah mai buwaya da girma ya yi hani a cikin wannan aya game da shan giya kuma ya tsoratar daga game da ita wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu ya ce ijtanibul khamra ku nisanci giya fa ha umul haba'ir domin ita giya ita ce uwar miyagun abubuwa duk wani mugun aiki giya ita a gaba shi yasa mutane su gyara maganganunsu yana son a ce ai duk wani shi ya kawo wanga abu shi ya kawo muna wanga alheri akwai wani babba da ya tashi jawabi yana jawabin cewa mai gida ne shi gina azuzuwan ga na karatu ya yi ya yi sai ce ai wani shi ya umul haba'isu na kawo waɗanda abubuwa ga ya yi mugun abu umul Khairi ya kamata ka ce shi ne umul khairin kawo waɗanda abubuwa shi mugun abu shi ya umul haba'isu wanda shi ya yi sanadin kawo wannan mugun abu ne shi ce Umar haba'is saboda giya ita ce umul haba'is yace fa mallam ya tani ba duk wani bai nisanci giya ba fallam fa mallam ya tani ba duk wani bai nisanci ta ba faqad asallaha wa rasulahu hakika ya sa'a ma Allah da manzo wastahaqqa azab kuma ya cancanci ai mai azaba bi ma'asiyati Allah wa rasulihi saboda sa'a ma Allah da manzo da yi Allah ya hana shan giya manzo ya hana shan giya قال الله قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya sa'a ma Allah da manzo wa yata'adda hududahu kuma ya keta iyakoki na Allah yadkhilhu naran Allah zai shiga da shi wata irin wuta khalidan fiha kuma za a kaddarta mai dawama cikin ta abada wa lahu azabun muhin kuma shi da wata irin azaba ta walakanci a cikin wutar nan wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce lamma nazar tahrim al-khamri yayin da haramtar da giya ya sauka yayin da hukuncin haramcin giya ya sauka mashas sahabatu ba'dhum ila ba'd sahabbai sun tafi wajen ƴan uwansu wa qalu suna cewa hurrimatul khamru wa ju'ilat adluha lishirki wa ju'ilat adlan lishirki an haramtar da giya an sanya ta ita ce wato daidai da shirka da Allah an mai da giya da shirka da matsayinsu guda sauraka a bari wa zahaba abdullahi ibn amr ila an al akbarul kaba'ir abdullahi ibn abd amr bin as ya tafi akan cewa giya ita ce mafi girman zunubai baki daya wa hiya bila raib al kuma lalle ita giya babu ko shakku ita ce uwar zunubai gabaki daya wa qad la'ana wa qad lu'ina sharibuha Haƙiƙa Allah an ci mai shanta an tsine mai albarka fi gairi hadisin ba ko cikin hadisi guda ba cikin hadisai da yawa an tsine mashayi giya wa ibn umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yace kullu muskirin khamrun duk abinda ke sa giya ne wa kullu muskirin haramun kuma duk abinda da ke sa maye haramun ne wa man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya duniya wa mata wa lam yatub ya mutu bai tuba ba wa mata wa lam yatub minha ya mutu bai tuba daga shan giyar nan ba wa huwa mudminuha kuma shi mai dawama ne akan ta kullun yana lage kullun kaga ne lage yake ido ne suna lunhashi suna suna suna suna suna suna rihewa yace lam yashrabu fil akhirah lahira ba zai sha giya ba giya aljanna ba zai sha ta ba idan mutum ya sha giyar duniya ya zan ya dogara hai giya ta kashe shi ko kuma yan mutu bai bari ba bai tuba ba daga shan giya to ba zai sha lahira ba kawo kenan in baka sha giyar kenan baka cinye aljanna ke don cikin aljanna akwai giya ba irin giyar duniya ba to kenan kawo kenan mashaya giya akwai ban tsoro akwai wanda ya sha giya ya faɗa rija ya mutu ya yi shaye-shaye ne ya faɗa rija ya mutu wani ya yi shaye-shaye ne ya ce cikin mota yana tuƙin mota ya bigi ita ya faɗi ya mutu kaga akwai haɗari irin wani ƙwarai da gaske wani wurin shaye-shaye sai sha maganin kusa ɗan cana da mafi yawanci in kaga irin waɗannan sai ka ji ya ce to sai an gani da ni da kai wasu zama jirgi wanda ba ya tangaɗi sai in ka cika mushaka ba sai ci ɗan ƙwayari ne shi ma mushaka ba shi ma ya sha shi ma ya sha a ga wanda ka take ba to ka kusan maganin kusa tun da ya kashe bera wallahi sai ma da hala ya bata saboda ɗai tsananin sha babu hankali ubangiji Allah ya kare rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi cewa wanda ya sha giyar duniya ya mutu bai tuba ba ba zai sha giyar lahira ba روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله أهدا لمن شرب المسكر lalle alkawali ga Allah Allah ya ɗauki alkawali ga duk wanda ya sha abubuwan maye an yusqiyahu Allah zai shayar da shi min dinatil khabal daga dinatil khabal ya rasulullah sahabbai suka ya manzon Allah wa madinatul khabal shimya dinatul khabal qala sai manzo Allah yace araqu ahlin nar shine zuha zuha yan wuta duk wanda ya shage duniya ya mutu bai tuba ba sai Allah ya sa ya shayar da shi zuha yan wuta ga tashin kiyama yau ba ko zuha yan wuta yau ko zuha mutanen duniya aka ce a tara ma zuhan ai an wahal da mutum an walakanta mutum shine dinatul khabal eh in duk na yi magana su ɗazu shaƙe sai a yi hattara da shaƙe da kurkura da gumɗawa da menene duk abubuwa sai a yi hattara a kansu domin duk abin da ya mamaye ma hankali ya zama maka giya muna gani wani iya sha bai iya tashi duk wanda a saba shiga da nan tashin farko in ya shafi bai ita ya ko to amma inda abin zai baka mamaki inda duk kuma ya warta ke ya tahi sai ya ji lahiya ga jiki ne kaga in ka diba zaka ga dole sai an bambanci tsakanin na kware da wanda ba na kware ba ko ba gaskiya ba duk wanda ba na kware ba ka kauce mai wanda shi itace na an ka hada da maganin ciwon daji da maganin abubuwa kaga wannan da wannan daban na amma wanda an kai an kaɗar ta ba gari haka shi wanga ya shiga wani abu daban ko ba gaskiya ba to saboda haka dole ce mutum ya yi takatsantsan ya gano wani an na wani abba na ƙwarai ba to shi na yake cewa au usarati ahalin ahalin nar ko kuma ruwan ƙurji na 'yan wuta ko zuwan 'yan wuta ko ruwan ƙurji na 'yan wuta wafi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man sharibal khamra fid dunya yuharrimuha hafi akhirah duk wanda ya sha giya duniya shan giyar da ya masa sai ya haramta mai shan giyar lahira ba zai sha ta a lahira ba zukira anna mudmin al-khamri ka abidi wasanin an ambaci cewa duk wanda ka dawama ka shan giya kullun sai ya sha kana ganin wani kuya da kuɗi ko bai da kasan yan giya akwai kana gare su wallahi dan kwaya yana iya sayan kwaya ta naira dubu ya ba abokin ta ɗari shi ko shi ta ɗari biyar kai in ma ya ga abokin ne bai taho ba kira ne ya kai wani lahiya baka taho ba sai wallahi kuɗi abban da ce ka taho saboda so da jaraba dan kwaya yana iya sai ma dan uwa ne kwaya ta naira dubu amma bai iya ba shi naira ɗari ta abinci saboda karar da aka rasa irin wani lura to shi yasa kaga akwai hadari kwarai da gaske mutum ya aboki dan shaye-shaye shi yasa idan mutum ya ce ma ya bari kuma haga yana yawo da masu shanta wallahi bari ba abinda aka so ga mutum in ya bar lalura har da masu ishe ya ƙwarce musu gaba ɗai ya rabu da su duka ya kiri ya ta mutum. in ba haka na mutum wallahi ya bari kawai ɓarawuna ya ce ya bar sata amma abokan ya duka ɓarayi na kaga hannu ya bari ba saboda abokin barawo abangiji Allah ya kare yace rawahu ahmad rawahu imam ahmad fi musnadi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah qala mudminul khamri ka abid wasan mai dawoma akan shan giya kamar mai bata gumki yake wanda kullu yana gidan giya kullu ya sha kullun yana bige yake lage yake to wannan kamar mai bata gumki yake Allah ubangiji ya kare mu yace rawan nasa'i yace a zukira anna mudmil khamri idza mata wa lam yatub la yadkhul janna an ambata cewa wanda ke dawoma ka shan giya idan ya mutu bai tubo ba bai shiga aljanna kina yana wuta kenan rawan nasa'i imam an-nasa'i ya ruwaito ahmad ibn shu'aib min hadith ibn umar anna rasul sama qala manzon Allah ya tilare kul jannata aqul mai sa'a ma iyaye bai shiga aljanna ba shi kadai ba wala mudumin khamri haka ma mai dawama cikin shan giya kusan koyo shi yana da abuta cikin aljihu ta zama mai jiki in ba ita ya sha ba hankali ne bai kwanci bai shiga aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wa fi riwayatin a cikin wasu riwaya salatun qad harrama Allahu alaihim aljanna mutum uku hakika Allah ya haramta musu aljanna mudumin khamri mai dawoma a kan shan giya wal aqli wal dayni sa'a ma iyayensa wadda yus da ciki kishi fa huwa alladhi yaqiru su'a fi ahli shine wanda ke tabbatar da mummuna abu a cikin iyali ya gama ta sai da wani amma kuma ba inda hankali ne ka tashi ya gama ta sai ta akwai da maza tana cuɗanya da maza amma babu inda rai mai ya baci bal ma wani shi ta kira abokai ne su shigo gida inda mata ta ya ce ta aji hijabi ta hito tana don ta yawo gaba ta mara shi kishi ke da duk wanda bai kishi shi ne da yiwu mai tabbatar da mugu abu cikin iyali to kadiba ga turawa ture ta yin bako in yayi bako sai ya so surungumi juna da bakon kuma mata su su rungumi juna da mata ko ya rungume ka ya rungume matarka babu kishi ko ya baka hannu ku gaisa kuma ya ba matarka hannu ku gaisa kana kallo babu kishi zuciya ta mutu saboda haka wanda ke tabbatar da wanda bai kishin iyali ne shi aka shima da yus ya shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu yake zukira annas sukrana an ambata cewa wanda ke shan kayan maye in ya sha layi ubalu minhu hasana ba a karɓa kyakkyawan aikin shi duk wani aiki ba a karɓa aikin shi ce rawa jabirun Ibn abdullahi anna rasulullah kuma qala manzon Allah ya yace salatu la tuqbal lahum salatu mutum uku Allah bai an sallar su ko sun sallar Allah bai ce wa wala turfa'u lahum hasanatun ila sama kuma ba a karɓa kyakkyawan aikin zuwa sama sai ce Al'abdul abdul abid bawa wanda ya gudu game shi kana da bawa shi ne maka 'yan ayyuka sai ya gudu ya tiyata ya wata ƙasa ya tiyata ya baka to wannan bawan kuwa ya sallah Allah bai amsa saboda shi matsayin dukiyar wannan sai ya gudu ya tiyata kama a ce mutum na da mota ta sai a to a sace ta Da shi an misalin bawan da ya gudu me wanda adda shi in ya kai kasuwa an sa kuɗi zai to ka gudu yace hatta yarjiya ila mawalihi sai ya dawo zuwa ga masu gidanai wa yaba'u yadahu fi aydihim adha hannu ne ga hannayensu ma sun yahe mai kenan sai ce wal mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha da masu da mai ke fushi da ita dun masu da mai ke fushi da ita ba ba a sallata hatta yarda anha har sai ya yarda da ita wasu qur'an da wannan take cikin harakan maye hatta ya husu ya wartsake sai hankali ya dawo mai ko ya yi sallah Allah bai amsa saboda in kaga dan giya ya so ya buga sallah ya tabbata ne irin kyale shi aikin bazara yake ba a karɓar sallah kai sai hankalin shi ya dawo mashi ce wal khamru abin aka ce giya an yi ta magana giya me aka ce giya ce ma khamar al shi ne abin da lullube hankali ba ka sa abin da aka kana sabbatu kana faɗin maganganun banza kana wani balaye kana wasu kusance-kusance hankalinka bai gare ka ka san wani bi ɗan giya wanda a sabon shiga sai kowa wawa shi a kallo ne an ce akwai wanda ya san sama ita da ya sha ya sha ya sha sai kamar kowa cikin duniya cikin lera haka shigewa da sama ita shi ma ya ce bare shige cikin lera inda kowa ya shiga da sama ya yi su ne faɗo ƙasa akwai wani malami ya yi wani darasi ya yi wata lafta wata rana muna jami'a al-mukhaddirat bai na ɗabi wal kayan shaye-shaye Hukuncinsu wajen malaman lahiya da kuma malaman fikihu. haka yi wani lafta daga cikin ce in mutum na shaye-shaye ya jima mahina yi akwai wasu ƙananan jiwoji cikin kan wa na lalacewa in sun ka lalace duk abinda alheri gare bai so ne ko kana gani ne kamar zai kulla ba kai ne bai kulla ba kai ne mi duk abinda a hadari bai gani gaba gare ko ya hada kuma ko ya ko ko ya hada ka sai sai ya kuma hada idan mutum ya shaye shaye ya sakin mata idan mutum na shaye shaye yana ya bace uba ne in mutum na shaye-shaye yana iya ganin uba ne ma ya dame shi yana iya kashe uba ne akwai wani kawunmu yana aiki asibitin fari yanzu aka ya taɓa tuwa ya lakta nan ya ba mu labari ya ce wani mutum an kawo shi ya kashe uba ne da an kawo sun kare sati biyu hankali ne fara dawo mai sai ce shi na ganin kamar ya mulkin ya kashe baba ne fa sai aka ce ba mulki na kai ba gaskiya na ka kashe babanka ya soke kai ne kasa sai yan uwa ne sun kashe da Allah suna son su dai da Allah a ba su ce sai su kashe shi sai ce ni yanzu ko kun bar ni kashe kai na zan yi saboda wanga tasku da walakanci na gani ne yi ba ni zama ina rayuwa cikin duniya da shi kaga wata kubura kuma yanzu wai shi lokacin da ke cikin halin shaye-shaye bai san san da ya kashe wai shi kan muhulki na ya gani shi ne kuma labari ya ce wallah in mutum na shaye-shaye akwai duk abin da alheri gare bai su da suka diba gani mutum na aiki da cikin ruhin asiri sai ya ɗauki shaye-shaye sai ka yi shaye-shaye ka ce wurin aiki kana wa mutane balaye ga mai gidanka sai ka dangane maganganun banza aiki ya kawo ka sai ka sai an kore ka sai ka kuma kuma kuma goro kaga mutum ya yi shaye-shaye na faɗa mai gina ne shi yana wasa da aikin ga wancan mutum dubbai suna son aikin ga amma shi bai ko ganin haɗarin bari ne to saboda ka shi yasa ka ga shaye-shaye illoli ne yawa gare su duk abin da haka yi duniya yana da sauƙin bari bana shaye-shaye shaye-shaye wai bari gare kana ganin ko sigari mutum ka sha da wahala ya bari sai Allah ya ce ba ga mutum da kirki sai haɓa wani tabi'a ga ya kamata ka ta sai cewa wallahi wani jaraba ita in ba jaye ya bushe hayakin nan ba ɗaya ka ji hankali ya fita haka wannan bala'i ko ya so ya bari shi ɗan hukuma sa ya ciki ai akwai waɗanda 'yan azumi ya to suna bari akwai wanda ya ce min wallahi malam da ramadan ya taho wallahi sai na bari gaba ɗaya har an haƙari a ban ja ko kare guda ba amma da an ka sallace abubuwa sun ka fara abin ga wallahi sai kuma mahalli ne kaga an samu matsala wai bari gare ta shi yasa in ka faru hudu ba professor mansur da ya game da harkar shan sigari ya hudu magana masu kaushi wanda yana ganin sigari suna sa rashin kunya ba da mutum ya nisa cikinta wani mutum ko uban cikin ya gani bai hana mai sha suna na ija ya busa ma ubanin hayaki kaga rashin kunya ya rage babu kunya wallahi mutum ya zuhi cikinta ko suruki ne gaban suruki ne a kunnawa sannan in mutum ya zuhi cikin shan sigari hina ita surki ne ba kunna inda suna wallahi malam saboda saboda da gani mutum ya fara samun matsala tana da matsala wajen lahiyar mutum tana kawo ciwon kansa ga alamu bazzaranci wasu malam sun yi fatawa cewa duk wanda ka shan sigari ba a sahi alƙalanci abubuwa da yawa ya hudu game da mai shan sigari mawanka to balai su can manyan abubuwa ka cuci 'ya'yanka don in sun ka tauci musu za a yi ubansu mashayi na sannan bayan haka nan an ce ya cuta ma lahiyar yadda ma za ka aihuwa su ka saboda jini na wallahi akwai wani mutum da ya nisa cikin shanta kahin ya mutu sai da ya zan ko tari ya yi da kasan an bijigarwa in yayi tari yadda kasa an bigi garwa haka fari ne kai tuwa to duk komai ya riga ya lalace murya ta shaki abubuwa ga sunan da babu daɗi to saboda ka siyasa yan wa musulmi aka san mutane su zanka kan su kiyamun laili sannan alamun bazaranci ne Allah ubangiji ya kare mu to shine ake cewa ai gabahu abinda ya lulube hankali sawa'un kana rataban aw yabisa abin da mutum ya lulluɓe hankali ɗanye ne ko busasshe au ma akula au mashruban shin abin da ake cinye ko abin da ake sha ne duk da saka mai shi kenan ya zama giya kenan an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la yaqbalu Allahu li-sharib al-khamri salatun Allah bai karba sallah mashayi giya wannan ma dama fi jasadihi shay'un minha matukar cikin jiki ne akwai wani abu nata akwai wani ɗumi-ɗumin na cikin jiki ne Allah ba ɗaukakin sarki ba zai bari sallah ta ansu ba wa fi riwayatin man shari bal khamra lam yaqbal Allahu minhu shay'an duk wanda ya sha giya Allah bai amsa komai nashi wa man sakira minha duk wanda ya maye daga giya lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan ba akar sallah kwana kwana arba'in. duk wanda ya sha giya sai kwana arba'in Allah bai san sallah ta fa in taba sun ma'ada sannan in ya tuba ya sake dawowa ma'ana idan mutum ya tuba ga giya da shan taba ko ga shan giya sai da ya tuba ya sake kuma tuki mai tabo to kana haqqan 'ala an yusqiyahu min muhli jahannama wato ya zama haƙƙi ga Allah Allah ya ɗauki alƙawali sai ya shayar da shi ruwan zahin jahannam darma darma ta jahannama za a shayar da shi ya sha narkakkar darma za a badin gaba ne zahi rata shi kyama cikin jahannama ubangiji Allah ya kare wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man shariba al-khamra wa lam yuskir duk wanda ya sha giya bai maye ba kila yanzu ya zan kigo ka san akwai wanda ya zan kigo ko shaye ba ta bugar da shi zai sha abu ta yi magana da kai lahiya lau irin direbobi an yi wasu tsohon direbobi wani in direbobin manyan motoci bai jan mota sai ya tatil sannan ya ja mota ga hannun in faɗa ma ya tafiya ya kauce mawan garabe ya kauce ya haisar lokacin sai ya sha ya ƙoshi to kaga wani ya fara mamaki goke ne wanda ya sha amma kuma ba sa shi maye ba amma shi ya san irin abin da ya ji sakon da ka ɗauka cikin jiki ne kwarai sannan akwai wani shi ko bai shiga ɗakin jaraba su ya sha ke lokacin idea ka tawar mai wani bai fara shiga aiki ofis aiki su ya sha ya ƙwashi sai ya kama ganin komina ta home kiliya kaga an samu matsala akwai wani ɗan dambe an ka ce bai tashi zuwa gidan dambe sai ya ce gidan giya ya sha ya tatil ko da ya ka tuwa gidan dambe ko lage ya ka tahowa to amma an ka ɗarne mai kuma sun ka taka yanzu na bigewa sai su san mamashin wannan abu su kai sai ya ji an fara kiɗin gidan dambe shi ka hitowa ya ka buru gidan giya na ya ta to shine an na duk wanda ya sha giya ba sashi maye ba ya sha ba ta bugar da shi ba a aradallahu anhu arba'ina Laila sai Allah ya kauda kai da mai kallon rahama kwana arba'in. dare arba'in Allah bi ma kallon rahama Allah ya da ma da kai bai dibin ka waman shariba al-khamra wa sakira duk wanda ya sha giya yayi maye kuma lam Allah minhu sarfan wala adlan Allah bai amsa aiki na farilla ko na fila aikin farilla ko na fila Allah bai amsa shi wa kana haqqan ala Allah an yasqiyahu min yatil khabal kuma Allah ya dauki alƙawli sai ya shayar da shi zuwan yan wuta qila ya rasulullah ma yatil khabal ya manzo Allah menene ake kira yatil khabal qala usaratu ahli an-nar shine ana nihin ruwan kurji na yan wuta ay alqayhu alqayhu wad dam ruwan kurji mai jini suna za a dinga shayar da shi Allah ya kare mu wa abdullahi bin abi aufa ɗaya daga cikin sahaba annabi abdullahi bin abi aufa ya ce man mata mudminan ilhamri duk wanda ya mutu yana mai dawama akan shan giya kullun mata ka abidin wal uzza ya mutu kaman mai bautar lata da uzza kila aka ce a ra'aita ka ba mu labari mudmil khamri huwa alladhi la yastafiqu min shurbiha shin shine wanda bai samun waraka daga shanta in ya sha kullun tikina yake lage shine mudmil khamr ala la a a'a ci walakin huwa alladhi yashrabuha idza wajadaha walau ba'da sini shine wanda duk in ya same ta ya sha ta koda bayan shekaru ne shi zama lahiya dai bai gane ta ba amma da ya ganta sai ya sha ta ko ya ƙunshi sai ya ƙara shi aka ce mawdumin al zukira anna man mu'minan hina an ambata cewa duk wanda yake shan giya ko wanda ya sha giya bai kasancewa mai imani yayin da yake ta da zarar musulmi ya zama bisa sabirin giya to imanin shi ya ta hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah ya ce la hina wa barawo ba shi yin sata lokacin da yake sata da imani sai imanin shi ya hita barawo in yi sata bin yin sata sai imanin shi ya hita a yayin da yake ya hito sata babu imani kenan ya an kashe lokacin an kashe wanda bai da imani ya ce wa kazalika wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min maznanci bayan lokacin da yake zina da imani sai imanin shi ya hita lokacin da mutum ya hito da niyyar zina ya fara magana da yarinya sun kashe magana ga sunan zuwa daki ne yana jiranta imanin shi ya hita lokaci yace wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min yace mashayi giya bai shan giya lokacin yake shan giya sai imanin shi ya hita bai tare da imani yace wa taubata ma'rudatun ba'd amma tuba ana bijirwa ita bayan wanda abu ya faru kenan idan ya tuba shi kenan Allah na an tuba shi amma kuma in bai tuba ba zunubin da na aje ba amma a sani akwai ayyukan suna rataye da haƙoƙin wasu misali idan mutum ya zina da mata aure akwai laihin akwai matsala haƙƙin mijinta akwai haƙƙin uwaye ga haƙƙin musulunci in yayi zina da wata mata kila uwar wani ta shi ma sai ya tashi da dai sauran wadannan abubuwa su kama da irin wannan ko wasu ayyukan suna rataye da haƙoƙin wasu Allah ubangiji ya kare ce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi anna man zana aw shariba al-khamra naza Allahu minhu iman duk wanda ya zina ko ya sha giya Allah ya cire masa imani kama ya khala'u al-insanu al-qamisa min ra'si kamar yadda adam ke cire riga ga waya ne ya aji haka mutum ya cire imani ne ya aji in ya sha giya ko ya zina Allah ya kare mu wa fihi a cikin yace man shariba al-khamra mumsiyan asbaha mushrikan duk wanda ya sha giya da marice zai waye gari mushriki wa man sharibaha musbihan duk shatar sahi amsa mushrikan zai marice yana mushriki wa fihi a cikin sa yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna ra'ihatal jannati lalle kamshin aljanna la yujadu min masiyati 500 amin ana jin kamshin aljanna ta shekara 500 wala yi ha aqun wala mannan me sa a ya ko me gori in ya baka abu ya goranta mai ce ni ne baka aini ni ma kaza wala domin khamrin ko me dawama ka shan giya ko yoshe ka ran sha yake wala wasu ne kome ba bata gumki duk waɗanda ba su kojin kamshin aljanna ba su kojin kamshin ta bale shige ta Allah ya kare mu Warawal imamu Ahmad. min hadisi abin musa al'ashari radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullah sau sama manzon Allah ya ce layar kul da na tambu da minu hamrin mashayi giya baya shiga aljanna wala mu'minun bi sihirin haka ma wanda ya imani da sihiri shi ma baya shiga aljanna wanda ka zuwa wajen bokaye ya yadda da su ya ba da gaskiya da su bai shiga aljanna ba ana magana sihirin ba a shi sihiri tabba za ka ne gaskiya ne amma kuma bai kama sai da izinin Allah sihiri bai kama mutum sai da izinin Allah saboda haka ko da mutum ya yi maka sihiri shi sihiri gaskiya ne amma kuma bai ta sihiri sai da izinin Allah ka yadda da masu yi ne ka dinga zuwa wurinsu wannan shi aka magana wala ƙasa ibrahimin haka ma mai shiga mai yanke zumunta wa man mata wa ya shiga al-khamra saqahu Allahu min nahr al-gudati duk mutumin da ya sha jiya, yan mutu yana shanta Allah sai ya shayar da shi daga ruwan da ke fitowa daga cikin farzin mazananta. a cikin wuta wa huwa ma'un yajri shi nahr al-guda wasu ruwa ne wata ƙorama ce mai gudana min furujin mumisat wato daga farjojin karuwai da kalwannai da fasikan mutane ran tashin kiyama cikin aljanna cikin wuta ruwa ba su dinga zuba ga farjojin suna gudana su kansu abin bala'i na gare su yan wuta warin abin ya dame su to dun mashayi giya sai an shayar da shi waɗannan ruwan ba ma ya shaƙi warinsu ba a za a shayar da shi ya sha Allah ka tausaya muna wallahi jama'a sai mun shiga taitayen mu haraka shaye-shaye yayi yawa yau har da mata suna yi malam sai ka iske mace wai suna shaye-shaye wai sha take mikai ba lura kita ba Allah ubangiji ya kare da yace al-mumisat yace ay az-zaniyat mazinanta mata yu'zi ahlan nari rihu furujihinna yana cutar da yan wuta warin furjojinsu bayan zahin wutar da suke ciki ga zahin wutar ya ishe su sannan kuma ga warin ruwan da ke fitowa cikin farjojinsu ubangiji Allah ya kare ya ku yin uwa musulmi waɗanda da sai da malam kawo mana ya kamata ka tsawatar da mu mu nisanci harakan kana zaman ka lahiya lahiya ka ɗauki manka samaki Ni na haka son ka sha duniya kuma wallahi wasu in ka diba daga abokai na fa wasu sun fara daga taba kara taba ta kare sai a soke kare tsakiya ta yi a kunna mai wuta sai ga ya fara jahina yadda haƙi wani kuma ya saba daga abokai ana daki guda suna sha suna buso mai hayaki a waye gari har shi masa ya kama mafi yawanci in kai magana masu shaye shaye kowa zai baka lawa sai ce wallahi abokai na amma ganga mutum haka dai bai zai farmata mafi yawanci daga abokai na wani mai gida ne ka sha mai gida ne ka sa al'amarin mai gida wani mai girma gari musamman kana samun alheri wurin mai gaisa karkashi ne kana samun harkokinka shi ku yana sha sai ta baka shawa wani mai gane direba na shi direba na mai gida ne wanda ya ka ja shi ka sha ya yi mai alheri ya sai kawai yana shawa wasu mata ba zan su ka sha mijin tana sha ita ma sai ta so ta kama da abusa mata haƙi gaban za a ita ma aigon wata busa haka duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abin da ka kose shi yasa aka son idan mutum ya gano akwai matsala ka nisanci mutum mai lalura wadda ba ta da kyau wala fabil arda fatar da ma'ar raji kada ka yi abuta da wanda halakakke sai ka halaka tare da shi in ka gane mutum mutumin zana kada ka yi abuta da shi idza kunta fi qawmin fa fahim khiyarahu idan kana cikin mutane kai abuta da zawa su mutanen kirkin su amma wallahi mashayi ba abokin zama bane don mi saboda yana abin da ka shawo shi ka jawo Allah inda abin zai baka tsoro za ka ga wasu mashaya suna da bala'i ladabi ladabi ya iya duka wa mutane ya iya lallallabe dinga lobe yana su gaishe ka ya to ya ɗaukan mata kalmin ka ya mawanki amma bai bar lura nan kakka yadda da shi na rantsi da Allah shaye-shaye bala'i yana rikita mutum kuma sai tsuwa ya kama sai ya baka tausayi malam ba ka ganin mutum mai shan ko sigari sai ga ya yi baki kai yanzu duk abin da ya sa hannun mutum inda kwarin da yake ya kuma baki ai ka sa abin da ya ɓaci cikin jiki na habakin ya hudu ya bi cikin jini ya bi cikin tsoka habakin ya toye bayyana nan nan inda horin ga yake ko kana bakin mutum sai ga ɗaya wurin ya kuma baki kirin ga lebo ya kuma baki lebo ja ne sai ya kuma baki ga mutum kullum irin sun yi ja ka ga mutum ya lalace akwai masu cewa suna shawar saboda su rike ƙiba wai duk wani bai zama dalili akwai da cewa hina shan sigari saboda waya rin kiba ƙiba ta yi mai yawa wai an shan sigari ramewa akai ciwo iza ka ɗugu makanka hayaƙi in ka sun kari kiba ƙiba ka sama da za ka yi akwai hanyoyi rabi ƙirai ƙiba waɗansu na annan shari'a amma ba ɓangaren sigari ba sai ku ya ce wallahi jaraba ɗaya su jama'a ba ka bari gane kamar in zai bari mutuwa zai akwai wani ɗan shaye-shaye da uwa sai mai kuka muna jan hankali mace wallahi wani barin faɗa ma ni ka gane ni duk abin da uwa sai kuka a kai ne ina bari ne in mutuwa na kai in dai ba in dai abin nan ba ibara ta ba uwa ta ce ba su abin da wallahi na bari har sai kuka ga oka ne makuka zaba gare ka saboda ka shaye-shaye baka bari sai ba ya ce wallahi wani ku dai mai addu'a ni wallahi abin ga na kasa gane mai ni wallahi wanda abu ni ina ganin wai ko sihiri na an kai min wai shi gane ka ba sihiri babu sihirin komi wallahi mal an shaye-shaye da ka gani na rantsi da Allah da lura ce wa ya gare ta kuma ɗan shaye-shaye na ibar mata da yunwa ta ta yi sai kwaya sha kaga hakkin aure ya ya abu kuma in ka ba za ka ga da wahala ga dan shaye-shaye ya tsaka sallah yadda ya kamata sannan hadarin da akwai idan mutum na shana zuwa masallaci warin na cuta mu wanda akusa gare sai ga wanda akusa gare kana cuta mai da warinka wanda kuma musulunci ya hana mutum na shan wani abu mai wari ya shigo masallaci an hana cin albasa danya in ka ci ko tafarnuwa danya in ka sha warin bakinka ba a son ka shigo masallaci manzon Allah ya faɗi cikin hadisin Bukhari cewa duk mutumin da ya sha ya ci albasa ko tafarnuwa kada ya zo masallaci ya tsaya gida kamar an tafi manzon Allah saboda me yasa fa innal mala'ikata tata'azza ma yata'azza bihi banu adam da mala'iku suna cutuwa ga abin da suke sama dan adam warin bakin nan naka da kace albasa ko tafarnuwa ya tuta mala'ikun da a tare da kai kazalika tabaka da ka sha bakin ka na warin taba na tuta mala'ikun Allah da a tare da kai cikin sun rubuta maka lada cikin masallaci kaga in ka diba haka kai ba akwai wani matsayi inda mutum ya kai shi shi bai jin warinta kai kai da aku sagare ka matsu ba a gama sallah ka tsaga da ku gare ba amma shi bai kojin warin ta don bi saboda ya zurhi cikin ta ko yau cikin ta yake bai kojin warin ta akwai masu dan dubaru sai ga yayi dubaru yayi kwan turare ya fa cikin aljihu ne in zai shigo sallah dan murza dan murza sai shi shaha mahanci ne dan shaha gehe gehe sai shi dan ma wai ba ajin warin ta ba wai dubara zai yi bai san wani biwarin ta ba in ya game da kamshin zuwa sai kuma wani abu daban kuma sai ka jika muka yi amai shi yasa wallahi mashaya suna matsoka alhakin mutane akwai alhaki babba da mutane suke shan abubuwa jama'a hankalinka da Allah ya baka yana muhimmanci saboda ka shi yasa nasoshin hadisi sun yi so shirin masaki ga sunan da birjit game da haraka shaye-shaye sannan kissoshi ne masu shaye-shaye bai da kyau duk wanda ya zuhi ga shaye-shaye in ka diba kissa ce ba ta karewa da kyau wallahi ma'ala bayan dai shi wanga rashin lahiya in ya taho mai mai da kyau shi yiwu in zai kama in shaye-shaye bai mai da kyau mugun bugu ya kai sai a rafi shi saboda ka shi yasa musulmi ya dibi abin da zai yi waɗanda zai baka ne lahiya sha wa kanka lahiya kada kai yanzu zaka jama ka hushin ubangiji subhanahu ala a ce kai a ka sha abu sallaka ba asu to ina na baka baka ibn hal hmm. eh in dai warin bakin mai azumi na wannan bai da matsala saboda manzon Allah ya ce warin bakin mai azumi ya hi dadin kamshi wurin Allah bisa ga almiski amma da kuma ba a san mutum ya baki ne haka ne samu asuwaki ya goge baki ne in yayi sahur ya samu brush ya goge baki ne in ya ta ya ta cikin mutane ya samu iccen asuwaki ne busasshe idan ya goge baki ne da shi kada bakin ka ya wari amma in nan saboda rashin cin abinci na bakin ka dan irin wannan bashi bashin wannan bai da illa kuma bai kamata mutum a tsarge saboda wannan amma da in mutum ya zan shi in yi sahur bayin brush bai da iccen da ya goge baki ne sai ga warin bakin ya yawa kwarai da gaske ko ba gaskiya ba Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kare mu shiga cikin hakkin mutane alaikum salam in ya eh, kwarai ya eh, to akwai malaman da hagan cewa inda ka yi kwana ka ta yasa ta waye baka yin rush lokaci so suna ganin mai nan na makilin zaƙi yana shiga cikin makoshin mutum har sai ya wuce cikin ciki amma akwai wasu malamai su suna ganin babu koyi mutum ya yi rush inai saboda zai bari wani abu ya haɗe bai haɗe wani abu bai wani abu bai shiga ciki amma dai gaskiya barin rush din da rana ya fi saboda daɗewa ta jin zaƙi ne ga bakinka samu da icce ɗanye icce busasshe ka dinga yin aswaki da shi shi brush nan ka bari in ka yi sahur kahin rat kahin a yi sallah sai ka yi brush ka sai ka gyara bakin ka Allah ka ba mu ikon gane ina ganin lokaci ya riga ya isa muna na ya kamata mu dakata inda muka yi kuskure Allah ka yashe muna inda muka yi daidai kuma Allah kuma lada karantawa ya samu aiki da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته